alhamdulillahi kun taho sabon house dinmu bayan gyaran wancan tsohon gida da aka yi mun kawo sabon gida amma wayan ga kaya na hukuma ne ni kuma manzad mai sayan kayan jari bola ba ni sayan kayan hukuma A auren bariki a youtube channel mai suna ɗan sholi ai tun ƙaza nake so idan mutane dan ɗauke in miki magana malam lafiya kin san fake na biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai shin ka manta cewa ni mata aure ce kin sa ina san da haka amma gidan nan ya miki aikin ya miki ba matsala in bai miki ba mu canja gida wa wanda bai da kosi yau ka kwanta Ko abin da zaka sai nama a gida sai bacci kai mun sai da a faro ko kai mun wanke wanke ko ka mun jajjage ko ka zo ka mun wanki kai ƙarya ne na kai ke ba ƙarya albishirin kuma abota bibiyan shirye-shiryen mu na barkwanci daga kamfanin dan sholi team shirin nan shahararre mai suna auren bariki mun dawo bakin aiki ni gaskiya na gaji ba zai wuni ne biyan kuɗin haya ba ni ne ba da kuɗin cefa jiya jiya nan ma da na baka kuɗin cefane zuwa kai kai shaye shayen ka ni gaskiya na gaji ni na ta sana'a na ta sana'a a na yi cefa yayi yanzu ki ɗora tukunyar to ina cefa na yake yawwa mene ne wannan ki sauri ki ɗora girkin wallahi yunwa nake ji tun safe nake ta yawan sana'a yawa nan a sha za mu ci gaba da kawo muku shirin auren bariki ranar juma'a a youtube channel mai suna ɗan sholi auren bariki yana nan tafe